Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ni Ibrahim Abubakar Ma'azam ɗan Fulani. A cikin wannan shiri namu na mu koyi Fulatanci a yaren Hausa, danna subscribe sai ka danna alaman ƙararrawa, domin a duk lokacin da muka ɗora karatunmu na Fulatanci zai zo maka har cikin wayanka. Haka kuma da wasu shirye-shiryenmu na Fulani daban-daban. Kafin mu ɗora a cikin shirin namu, ku dakace mu masu sauraronmu. Masu sauraronmu. a shirin da ya gabata mun tsaya ne akan inda muka gama lissafin mu ya tsaya akan cappande ɗiɗi cappande ɗiɗi wasu kuma da flatancinsu suke cewa nugas nugas wato yanzu za mu ɗora muka ce cappande ɗiɗi shine ashirin cappande ɗiɗi shine nawa ashirin sai kuma me cappande tati cappande tati cappande tati shine me talatin shine nawa talatin sai me cappande nai cappande nai cappande nai shine me shine arba'in shine nawa arba'in cappande nai shine arba'in sai kuma muka ce me da jowi cappande noye cappande jowi shine mai hamsin cappande jowi shine hamsin sai mai cappan da jowego'o go'o shi shine mai sittin go'o shi shine mai sittin Sai me seme capanɗe cappande capanɗe shi shine me shi ne saba'in capanɗe cappande capanɗe shi shine me shi ne tamanin capanɗe joweenayi capanɗe joweenayi cappande me shi shine nawa casa'in shi ne nawa casa'in wato idan kuka duba masu sauraro na idan kuka duba duka abun kaga can muka ce cappan da ɗiɗi ne ashirin sai muka ce mai cappan da nawa idan ka duba abun duka a hankali ɗaya bayan ɗaya za ka fahimci ya irgen fulatanci yake ya kuma ake tafiya da shi kansa platancin a lokacin da ake irge. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu zai zo kai tsaye a cikin wayanka. Bari mu je hutu mu dawo. Barkanmu da dawowa masu sauraro na. A cikin karatunmu a inda muka tsaya, cappan da Jowenai. Chapande Jowenai shi ne nawa? Casa'in. Shi ne nawa? Casa'in. To, sai kuma mu ce meye? Sai temerre, temerre, temerre, temerre shi ne ɗari. Temerre shi ne nawa? Ɗari. temerre shine mai ɗari to daga temerre kuma sai mu ce mai wato idan ka duba bari in ƙara maimaita muku shi kansa wannan karatun da muka yi a baya na farko muka ce me mun tsaya a cappande ɗiɗi cappande ɗiɗi cappande ɗiɗi shine ashirin cappande tati cafan da tati shi ne talatin. Kaga da muka ce me? Tatin wancan farkon sai muka ɗauko saffon nan da muka ce muka ce cafan da tati. Shi ne nawa? Talatin. Sai me? cafan da nai. cafan da nai. Shi ne nawa? Arba'in. Shi ne nawa? Arba'in. cafan da jowi. cafan da jowi. Shi ne nawa? hamsin cappan da joy shine nawa hamsin sai mai kuma sai muka ce cappan da jowe go'o cappan da jowe go'o kasan in kana yin fulatanci sai kana da lankwasawa saboda yare mai daɗi cappan da jowe go'o shine nawa sittin sittin sai mai cappan da jowe ɗiɗi cappan da shi shine nawa in ka duba capan da shi shine mai saba'in saba'in sai mai da tati da jowe tati shi shine mai shi ne tamanin tamanin sai mai da capanɗe da capanɗe jowenayi shi ne me ka duba cafan da jiwe na yi shi ne casa'in a yaren hausa a yaren hausa casa'in a yaren filatanci cafan da jiwe na yi to bari in ƙara muku bitansu sai kuma mu je gaba wato da filatanci muka ce cafan da didi cafan da tati cafan da nayi cafan da jawi capanɗe joweego'o capanɗe joweeɗiɗi capanɗe joweetati capanɗe joweenayi capanɗe joweenayi sey muka ce temerre temerre temerre shine me shine me ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin casa'in temerre shine ɗari temerre shine nawa ɗari sai kuma mu je barin in ƙara gaya muku na gaba domin mu samu mu kammala mu a yau sai muka ce mai na gaba bayan mun ce ɗari to temerre a yaren fulatanci idan ka ce temerre ka ce ɗari babu dubu babu dubu sai dai ka ce miliyan go'o miliyan go'o go'on wancan farkon shine a nan wato miliyan ɗaya wato nawa miliyan ɗaya miliyon go'o sai kuma ka ce mai miliyon ɗiɗi miliyon ɗiɗi ɗiɗin wancan farkon miliyon biyu kenan miliyon biyu kenan sai mai miliyon tati miliyon tati shi ne mai tatin wancan farkon nan da muka fara yin kaɗo ɗauko ta kaɗa da miliyon ne miliyon uku miliyon uku wato idan kuka ƙara dubawa kuka ƙara nitsuwa masu sauraro na abu ne mai sauƙi dalla-dalla yin fulatanci sannan kuma idan kuka mai da hankali za ku iya fulatanci fiye da yadda kuke tunani ina gama <laughs> sai ka zo ka wuce ni to masu sauraro na ina ƙara mai gaya muku please and please danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka sa sabon shiri zai zo maka kai tsaye har cikin wayanka na gode na gode